Eh to fita billahi ya Haji Bashir ko shakka babu zan ce na yi amai lashe. Amma ka san shi bahaushe da yake magana an yi amai an lashe yana magana ne akan yunwa ta yi mutum yawa. Bala'i ya yi mashi yawa da fitilu da musulku Ta kai saboda tsananin rashin abinci yana ganin in ya amai ya lashe shi saboda rashin abinci zai ji ɗan sauƙin yau da yake fama da ita. Saboda haka wahaloli da jama'a na cikin da cikin ƙasar nan musamman ma talakawan ƙasar nan rashin tsaro talaka ya wayi gari ba maganan ma wai ya samu walwala ba ya yi noman shi ya yi ƙananan kasuwanci shi da yake yi a'a wai yanzu ma talaka ko kuwa ake tsira da ran shi ran shi ma ya gagara an sace duk amince gare shi amma kuma ran shi ma shi ne ake yake koko ya tsira da shi to wannan bala'i da ya faɗa ma Najeriya yasa ne tunani, na ce to kaga wannan bala'i da mutanen ƙasa suke ciki. Ba wai ni ba duk wani ɗan Najeriya mai kishin ƙasa mai imani a zuciya shi. In dai yana da gudunmawar da zai bayar idan bai yi ba, Allah zai tambaye shi a tashin kiyama. To wannan ne dalilin da yasa kuka kafa sabuwar jam'iyya? Eh kwarai da gaske. Fi da lokacin da na yanke wannan shawara ta hukumar siyasa sai na ɗauki wata uku. Ina aunawa cewa in shiga APC ko in shiga PDP. To ƙarshen dai bayan addu'o'i da na yi sai na ga cewa in dai na ce PDP zan shiga. To yana da wahala mutum ya canza wani abu tun da ta shekara goma sha shida tana mulki kusan ɓannan nan duk da ta yawaita a cikin ƙasar nan kusan ta taka muhimmiyar rawa wurin haddasa fitilar da muke ci a ƙasar nan da talauta mutane a ƙasar nan. Ita kuma jam'iyyar APC an yi gamin gambiza mutanen Najeriya sun yi zaton za a samu mafita sai gashi abubuwa sun ƙara dagulewa to kasa wannan da gwamnatin apc ta yi da ta shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sa 'yan najeriya kusan sun yi losing hope lagos ya kare suna ganin kamar ma dai najeriya da sai dai abin allah yi to ni kuma ina cewa duk yadda ake ganin najeriya ta lalace duk irin matsalolin da muke ganin ana da su, to najeriya tana iya gyaruwa in dai mutanen najeriya musulmin mu da kirista mu mun yadda da mu koma ga allah kullum ina gaya ma mutane duk wanda ya ce Najeriya ba ta gyaruwa ya ridda saboda ni saboda da alkur'ani da bible sun yi mana bayani filla filla a kan idan al'ummar ta cikin irin wannan hali ga hanyoyin da mutane suke bi su gyara shine a koma ga Allah a tuba gare shi irin yadda muke son mu ba mutanen Najeriya jagoranci irin yadda muke son mu gyara al'amuran siyasa mu sake ma siyasa kasar da alƙibla mu canza salon yadda ake yin mulki canza irin yadda ake zaɓen shugabanni yadda muka tsara a wani jam'iyya in dai mutanen Najeriya sun ba mu haɗin kai ina tabbata maka Alhaji Bashir sha Allah waɗannan fitini za su ba abin tarihi a ƙasar nan. Anya sanata kana ganin kuna iya fuskantar APC mai mulki da PDP da ke ƙoƙarin dawa karaga? A ƙwarai da gaske akwai ma da ce mani 'yan sadau ina jin saukanka domin tarihin siyasar Najeriya ya nuna sabon jam'iyya ba ta yin tasiri. Sai na ce mashi to ina son ka rubuta a dari ɗinka. Wannan karo a Najeriya wannan jam'iyya samu da ta gani mai zuma NRM jam'iyya ceton al'umma in Allah ya yarda. Ishirin da tara ga watan Mayu na hijira dubu biyu da goma sha tara ɗan takar shugaban ƙasar ta za a ran shiga zila.